lafiya kira ina ne haka ok ok ok wallahi ni ma gani a hanya zan tafi south africa ni kuma ina nan na kon hilton hotel a abuja wallahi <laughs> oh na zo wurin bedde din abokina ne eh yaron ministan kudi <laughs> day, every day, children. Kisushi no bye-bye. Okay. Okay. So she baby. That you are. Gaban na tuwon gane ki to? A ina ba? A airport. Za ni Dubai. Kamar na taba daukan miki jaka. Exactly. Yes, yes, yes, yes. Um, sorry. Lokacin da ka taho na ga face naka kamar na san ka. So da yake ka sa abubuwa sun yawa shi yasa ban <laughs> gane. I'm sorry, okay? <laughs> Amma kana shiga Dubai kuwa? Kayan lafiya lau nake. Ban iya tendes a Najeriya. <laughs> Allah sarki wallahi two days ni ma ban shiga Dubai ba da yake yanzu harkoki na sun fi irin America, Switzerland, India amma ina ga tomorrow zan shiga Dubai saboda zan kalla wani wrestling na Roma Rain. Ok, ko za mu yi exchanging number saboda yanayi na rayuwa ko za mu ƙara haɗuwa wata ƙasa? Nakan yawan yin yawo ba ni Switzerland, Dubai, America, India. Allah sarki fine. Cabo I will call you inshallah. Okay, bye. Mm-hmm. Okay, okay, okay, bye. munafiki abuja da ka ce mun ka tafi kenan wurin big na ministan kudi shine dama mu rike sarwa kenan <laughs> ai zuru baya cin zuru waye maka zuru mun nan zuro ne na zuro ki mun juna ƙarya kuma mun haɗe ina sai da a taruku kina sai da gyaɗa ɗauki lakin ɗauki nawa kawai <laughs> kawai yanzu tun da dai duk mun ma juna ƙarya yanzu dai ya zama ƙarya kawai mu daidaita kan Tawa. Da ni da ke mana. Ina siyar da gyada ina siyar da abu. Wallahi ka ji tsoron Allah. Mu dai ji tsoron Allah, mu dai ji tsoron Allah. Kin ne ƙarya dan wuta ne. mu A na ce dukanmu. Ina abin nan farantin gyadan Ban sani. Mu je mu kan mu <laughs>